This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Jama'a masu sauraro, Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Hauwa Sharif da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na safe a yau talata 13 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. To kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su da farko ga kanan labarai. Shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni shida. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙara rincaɓewa a gabashin jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Gwamnatin jamhuriyar tsakiyar Afirka ta faɗa a jiya litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su dubu goma da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa a ƙasar. Kanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun ce 'yan bindiga na ci gaba da kaiwa garuruwan hari don kusan a duk rana sai sun binne gawar mutanen da 'yan bindigar suka kashe. An taba kashe mana mutum hamsin da biyar rana daya. Da zuwa yin mun wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar. Abinda kuma mutum ke so ta mana ta zo ta eje mana soja a dinki, ta eje mana soja a gwada, ta eje mana soja a bina, ta eje mana soja a tudun amada, ta eje mana soja a wuzata saboda mutanen su ba su mutuwa. Alhaji ɗayyaba kerawa kenan wani mazaunin yankin za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Sannan za mu kawo muku shirin tsaka mai wuya wanda ya tattaro ra'ayoyin wasu 'yan Nijar game da matakin da ƙasashen Nijar Mali da Burkina Faso suka ɗauka na ficewa daga ƙungiyar ECOWAS ko Sediyawo. Amma kafin nan yanzu sai a gyara zama a saurari labaran duniya kashi na farko. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asuba ga labaran duniyar mai karantawa Hauwa Sharif. A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni shida. A matsayin azatu balin farko na ganin an ma dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin daɗaɗɗun abokan juna. tattaunawar tasu ta shafi jerin kalubale iri-iri da suka hada da haramar da isra'ila ke yi na kai hari ta ƙasa kudancin gaza da take-taken bala'in matsalar jin kai da ke shirin afka falasina farar hula biden wanda ya rika nuna jan ido ga firaministan isra'ila benjamin netanyahu bisa kunnen uwar shegu da yake yi da shawarwarin na biden ya ce amurka na aiki tare da kawayenta a yankin domin cimma yarjejeniyar dakatar da faɗan yadda za a samu a samu sakin waɗanda aka yi garkuwa da su a Gaza da kuma shigar da ƙarin taimakon jin ƙai. Kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce ya damu da yadda rikici ke ƙararin caɓewa a gabashin Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. inda a cikin wata sanarwa a jiya litinin ya yi Allah wade da faɗan da 'yan tawayen M23 suka kaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin Goma. A kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta tsakanin ƙungiyar ta M23 Wanda ɗaya ce daga cikin gwamman ƙungiyoyi masu riƙe da makamai da ke gararan ramba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta kongo Ƙasar ta kongo da Majalisar Ɗinkin Duniya da sauran ƙasashen yammaci sun ce ruwan da ke marawa 'yan tawayen baya domin dabara ƙwarƙwala ɗimbin arzikin ƙarƙashin ƙasa da ke ƙasar ta kongo wani zargi da Kigali ta ƙaryata. mambobin Majalisa da suka yi zama a jiya litinin domin tattauna lamarin sun jaddada yin allah wade da dukkan kungiyoyi masu dauke da makamai da ke ciki wato da ke cin karensu ba babbaka a kasar gwamnatin jamhuriyar tsakiyar afirka ta faɗa a jiya litinin cewa har yanzu akwai kimanin yara ƙanana su dubu goma da ke tare da ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke faɗa sama da shekaru kuma bayan barkewar yakin basasar ƙasar ministar ma'aikatar iyali da jinsi ta ƙasar Marta karima ta faɗa cikin wata sanarwa cewa har yanzu ana ɗaukar yara a matsayin sojojin faɗa 'yan leken asiri 'yan aiki 'yan dafa abinci da ma yin amfani da su tamkar bayi wajen yin lalata da su yayin da yara su dubu sha biyar suka yi nasarar arcewa daga dakarun 'yan tawayen ta ce da dama tsoro ya riga ya shiga zukatansu ta yadda da wuya su iya koma ga kintsatsiyar rayuwa tun a shekarar uku ne kasar mai dimbin arzikin ma'adanai talauci ya yi mata kanta ta rika fama da rikici lokacin da 'yan tawayen Seleka suka kwace iko suka kakkaɓe shugaban kasar a lokacin Francois bozizi daga ofis. Majalisar Ɗinkin Duniya wadda ke gudanar da aikin tabbatar da zaman lafiya a ƙasar ta kiyasta cewa fadan ya laƙuma rayukan dubban mutane ya kuma daidaita sama da miliyan guda ko kashi ɗaya bisa biyar na al'ummar ƙasar. A shekarar 2019 dai aka cimma wata yarjejeniyar zaman lafiya tsakanin gwamnati da kungiyoyi goma sha hudu masu rike da makamai amma duk da haka tsugunnata shi bata kare ba a kasar ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kafin ku ji karshen labaran duniyar za mu taɓo ɓangaren mu Mazauna garuruwan yammacin Zaria a jihar Kaduna sun koka kan karuwa hare-haren 'yan bindiga a yankin a kwanan nan inda suka ce kusan a kullum sai an kashe musu mutane kuma a sace wasu don karɓar kuɗin fansa. Sun kuma sake yin kira ga gwamnati da ta ƙara ɗaukar matakan tsaro don kare rayukan al'ummar yankin. A gefe guda kuma masana harkokin tsaro na ganin cewa akwai abubuwan dubawa musamman ganin yadda hare-haren ke karuwa a wasu yankunan jihar Kaduna. wakilin muryar amurka isa lawal ikara na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton al'ummomin garuruwan yammacin zariyan dai sun ce yanzu rayukan mutanensu bai zama bakin komai ba a wurin 'yan bindigan da ke yawan kai musu hare-hare saboda a kullum kwanan duniya sai an kai harin hallaka mutane da dama sannan a sace wasu Alhaji ɗaya bukerawa shi ya magana da yawun al'ummomin yankin kuma ya ce a gaskiya fatura ta kai bango. Yammacin zari gaba ɗaya ta dunkula ta shiga cikin masifa addu'an duniya take nema. An taɓa kashe mana mutum hamsin da biyar. rana ɗaya yanzu a yau mun wuce sati biyu kullum sai mun zana idan mutum hudu mutum biyar an kona dukiyar mutane ana kallo a mota kasuwa ta je a garin an ije ta kafin gari waye an kona motoci guda uku gidajen da sun kona a garin bai da adadi sun kwashi mutum arba'in da biyar ban da wannan bannan suka mana dabbobi da awakin su kwasa sun shiga garin bina sun tafi da mutum talatin sun shiga garin ɗinki sun tafi da mutum arba'in sun kashe mutum biyu a garin tunin amada sun kashe mutum biyu sabon gidan ganye sun kashe ango da amarya an zo shigan ɗaki. ina tsarin da kuke da na kare kai da kai da alhaji mutanen nan sun fi karfin mu nan da suka shigo agogwa da mutanen banda tsohon sun kai mutum ɗari biyu sun kawo wasu ne fa an kai musu miliyan tara suna da kuma suka ɗauki mutum talatin da takwas. ku yanzu me kuke so gwamnati ta muku. abin da gwamnati muke so ta mana ta zo ta ije mana soja a ɗinki ta ije mana soja a gwada ta ije mana soja a bina ta ije mana soja a tudun amada ta ije mana soja a wuzata daga nan an tara gabashin zari kenan. ai ba isassun sojojin da za a ajiye. malam jaji in aka ɗiba kwata a jaji sun isi wannan abin wallahi saboda mutanen su ba su mutuwa. kafin yanzu dai an samu sauƙin har-haren 'yan bindiga a wasu yankunan jihar kaduna sai dai kuma ganin dawowar hararen ta sa masana harkokin tsaro irin su manju hayashin kwamitaya cewa a gaskiya akwai abubuwan lura ba lallai bane ya zama kuskure in ma mutum ya ce sakamakon irin matakin da gwamnatin jihar sokoto ta dauka da jihar katsina misali da wannan ya sa su yan bindigan nan sun takura a wancan yankin sa iya yin hijira su yanko nan su zo domin ci gaba da yin abin da suka ga dama wannan shi yake nuna cewa to lallai ya kamata in za a irin wannan abin a rika yin shi bai daya domin bai yiwuwa wannan ya dau mataki ya rufe kofar gidansa wancan kuma ya bar nashi kofar gidan a buɗe saboda haka lallai wayannan gwamnoni gaba ɗayan su na arewa ya kamata ne su haɗa kai su ɗau wannan mataki kuma su kira gwamnatin tarayya ta shigo ciki ya zama to suna yin shi na bai daya to wannan lallai zai kare lagon su sannan ya kasance sojojin mu suna bi su ma suna ƙara kare lagon wayannan mutane kokarin jin ta bakin jami'an tsaro game da hauhawar har-haren dai ya ci tura saboda saƙon da na tura ban samu amsa ba har zuwa lokacin da wannan rahoto ke haɗuwa sai dai kuma gwamna malam obasanin jihar kaduna ya taɓa shaidawa manema labaru matakan da gwamnati ke ɗauka game da wannan matsala ta tsaro a jihar kaduna mun fito da tsare-tsare domin ganin an yi maganin wannan fitina na rashin tsaro saboda a haɗa kai da shugaban al'umma wato sarakuna da katai domin a rinka samun labarai wanda ya shafi mutane mayagu masu zuwa mana ƙauyuka domin su sace mana al'umma ko kuma su kashe mana mu na kuma ga shi shugaban sojoji na sama kuma wannan zaman da muka da shi suka yarda cewa a korare guda biyu a jihar kaduna da za a aiko da rundunar sojoji kuma a buɗe babban wuri na sojoji a jihar kaduna hare 'yan bindigan a waɗannan yankuna dai sun zo daidai lokacin da ake fama da tsadar rayuwa saboda da dama al'ummomin waɗannan yankuna ba samu sun yi noma ba saboda matsalar tsaro sannan yanzu gashi sayan abincin ya gagara saboda tsabar tsada isa lawal ikara muryar amurka daga kaduna a najeriya madalla a gaida isa lawal ikara shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc to yanzu kuma ga karashen labaran duniya A jiya Litinin mayakan Hutu da ke yamma suka kai wani harin makami mai linzami kan wani jirgin ruwa da ke kan hanyar zuwa wata tashar jirgin ruwan Iran. Lamarin da ya janyo 'yar matsala duk da dai ba wani ma'aikacin jirgin da ya ji rauni cewar mahukunta. Harin da aka kai kan jirgin mai dauke da tutar tsibirin Marshall da kamfanin Greek na dafan kaya ta ruwa na Star Aris ke kula da shi ya nuna irin faɗin hare-haren da 'yan hutun ke kaiwa a yanzu kan jiragen da suke kaikaita masu tafiya akan kogin Bahar Maliya da yankin Gulf da hanyar ruwan bob El Mandeb da ta yi musu mahaɗa. Jirgin na Star Aris da ya kasance babban mai mara baya da samar da makamai ga 'yan hutun a shekarun da suka kwashe suna gwamza yaƙi a Yemen. Ya taso ne daga Brazil kan hanyar shi ta zuwa Bandar Khomeini da ke Iran. Wani kamfanin samar da tsaro mai zaman kansa Abre ya bayyana cewa kamfanin da mai kamfanin na Star Iris yana yawan hulɗar da kwan kaya da ƙasar ta Iran don haka ne ma aka yi hasashen a wannan karan macen ya nufa abra ya ce kamfanin na star iris ya samu nakasu a wani gefe na jirgin a ranar litinin ma'aikatar shari'a ƙasar paris wato iran ta ce wata kotun ƙasar ta yanke ma wani mutum hukuncin kisa bisa dalilin kisan wani sanannen mai shirya majige da riyash maharuje da mai ɗakin shi a watan baya a gidansu da ke kusa da birnin tehran a watan oktoban bara ne aka kashe maharuje wanda ya tashi a bangaren shirya majigi a kasar mai shekaru 83 a duniya da mai ɗakin shi vahida muhammad ifra ta hanyar daba musu wuka a gidansu da ke karaj arewa da babban birnin kasar ta iran tun da farko babban mai shari'ar yankin alboros hussein fazili harikandi ya ce makashin wanda aka kama kwanaki kaɗan bayan ya kai harin tsohon ma'aikacin maharuju ne cewa kuma ya daɗe yana kullace da shi sakamakon wata sa'insa da suka yi akan kuɗi Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma za mu koma gefe guda, mu ba Aliyu Mustapha Sokoto wuri don ya gabatar da shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci da saduwa da kuwa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shugaban gwamnatin mulkin soja na jamhuriyar Nijar Janar Abdulrahman Chiani ya ce bakin alkalami fa ya bushe dangane da maganar ficewar Nijar din da Burkina Faso da Mali daga kungiyar nan ta bunƙasa tattalin arzikin kasashen Afirka ta yamma ta ECOWAS ko sai da yawo. Wanda ke yi ma barazanar kama yaƙi bai kamata ba mu bari 'yan ƙasanmu su kwana su tashi cikin barazana wannan kadai ya isa mu bar wagga kungiya wagga kungiya don muna cikinta an hana abinci ya shigo an katse muna wuta an hana magani ya fito an hana kudin na niger mu yi unhwani da shi. mun ta bakin shugaban Nijar yan Nijar fa na Rimanat Ibrahim ina nan birnin Niamey jamhuriyar Nijar Eritrea in kasashen AUS Nijar da Burkina da Mali daga kungiyar Sidiyawo. gaskiya mu sai mu ce wannan al'amarin ya gamshe mu ya birge mu sosai mun ji daɗin shi wallahi mun ji daɗin shi saboda baka iya ganewa a ce yau a liƙe muna koda a yanke muna huta muna shan wuya a zo a yi negosiya a yi negosiya a samu matakan da an ka ɗauka bisa kan wannan al'amari sai a ce kaza a ce kaza ana ta dai ana ta sha muna rai to yanzu dai da al'asim goita da abdurrahman chani da na burkina ibrahim traore da suka ɗauki matakai gaskiya matakin gar sun ka ɗauka ya birge mu mai ji daɗin vraiment wanga ita daga sai yawo da sun kai sunana dai malam malam mama mai madara muna goyon bayan dai a sasan tare eh, ba mu goyon bayan haka yar wannan fitar gada yanzu misali kama akwai mutane wanda suke kasashen waje to su yanda za su akwai an kasuwa masu fita kenan dole su ma sai sun samu matsala hayya guda ce muke bukata a yi kawai a nemi sulu al'umma da dama suna cikin tagayyara. haka ne to shirin yau ka cokan kan wannan batu ne na ficewar niger mali da burkina faso daga ecowas sai da yawo ko wanda bai nazari ya gane yan shatan faransa ne yan shatan amurka ne kurum dai makaron ya rubuta ya ce mutunubu da alasan watara da makisal da wani wani ne um, talon da wani firizancin ghana ga abin da muke so a niger eh wannan fita mali da niger da burkina faso cikin sai yawo babban kuskure ne kuma wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa yanzu a taso a ce mu mun hita da cikin sai da yawo in zan tafi nigeria sai na zo nan yamai na yi visa in zan tafi nan kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da nigeria ka san da wannan To don tattauna wannan babban al'amari na ficewar na kasashe guda uku daga wannan babban kungiya ta tattalin arziki ta kasashen Afirka ta yamma wakilinmu na birnin ya mai Muni Barma ya gayyato mana wasu manyan 'yan siyasa guda biyu da su duka biyun ba wanda bai takarar shugaban kasa ba a can Nijar. Ina muku magana Alhaji tahir Gimba da kuma intanet kara Alhassan kuma ga da bakin nasa. President tahir Gimba bari mu fara da kai. shin ya kake kallon matakin ficewar waɗannan ƙasashe daga ƙungiyar sediyawo saboda sediyawo ko wanda bai nazari ya gane ƙyan shatan faransa ne ƙyan shatan amurka ne kaga abin da ya waka na senegal an yi juyin mulki na kura kula senegal to inda soja ne ya yi juyin mulki senegal da an ci kai an dakatar da senegal an yi kaza an yi kaza an kashe kin chad a sa dan shi an ka soji an ka an ka dankala eh, makarar shi shi ta tabbatar da shi an ka ɗauki matakai gare mu waɗanda ba su ba shiri ba zato ba su cikin kundin tsarin sai da yawo ba su cikin kundin tsarin iyomuwa kurum dai makaron ya rubuta ya ce mutunubu da alasan watara da makisal da wani wani ne eh, talon da wani kin ghana ga abin da muke so a yi Niger mm. an ga yi malishi mm, to amma a ka'ida ta ce duk kasar da aka yi juyin mulki za ta fuskanci wasu matakai na ladabtarwa ba su wuce uku idan aka yi la'akari da protocol additional wato yarjejeniyoyi da aka kara sakawa hannu a dubu biyu ba su duk wannan ba su wuce ba ba su wuce matsayi uku ba a dakatar da kasar cikin tare-taren da duk hukumin eh, tahiyyar da aka na na na amma ba a taba ce a rufe banki ba inda kana ajiye kudin ka a ce a rufe maka shi sai masha Allah sai ran da wai ka komo kai demokrasiya demokrasiya mine ne demokrasiya a raba kuɗi tsakanin wasu talaka su yi wasu arziki ko mine ne ai ba da ban demokrasiya ba ta gaskiya ba ce ni da ana na ta karshe ban kasa garin mu ni na magajin gari wannan gaza ba ce duk wanda ya samu matsayi kasa inda hito na zaɓe bai yiwa a ce ya kada kuriya kuriya shi ma ba ta hito ba to ita ce wani demokrasiya haramtar ta ce demokarasi ta abu ne tura suka kama na saboda rabuwar kanun mutane a ce kowane tsuntsu ya tashi da ice shi daban kowane eh, ya tashi da waye daban kowane gida akwai parti uku hudu biyar cikin gida cikin eh, yari a guda eh, shi ne take duniya a fita shi ne alheri a raba gari da su shi ne alheri fuska abin take da suke su wanda jagoranci ya aiko suke waɗanda faransa ta bala ko ina ne ba wai mutane bane an gaza ba Allah sama tara ba zaɓe shi ba cikin tazarce shi ke tunubu haka makisal ga ta cikin rami tunubu haka duk a raba gari shi alheri kuma Allah ya bada ya ba mu sa kasar nan uku ga mu hidda kanmu cikin wannan ruwan. President Intanikar kai ne ka fahimta ko kuma ya kake kallon wannan mataki na ficewar kasashen nan uku daga kungiyar ECOWAS? Ni dai a nawa ra'ayi eh, wannan fita mali da nijar da burkina faso cikin sediyawo babban kuskure ne kuma eh, wanga kuskure ne wanda zai iya jawo mana illoli da yawa menene me yasa kake kiransa kuskure diba mayar da aka yi aka zo aka kaha wannan sai da yawo saboda manuha menene ana son haɗin kan 'yan afirka to kenan wagga hucewar tasu kamar su sun ba da gudunmawarsu ga watse kasashen afirka sun ba da gudunmawarsu ga rikin kawo haɗin kai na kasashen namu na afirka banda wannan kuma ka san da wannan sai da yawon da kake shi sai da yawo ina ne a sai da yawo kashi saba'in da biyar na sai da yawo nigeria ne wa'an an nigeria wa an nijar nigeria da nijar kamar ƙasa guda ce kenan ka gani waɗanda suka yi zancen a hita daga cikin sai da yawo ni ga nawa gani ba su yi dogon nazari ba kamar sun yi aiki ba su yi aiki da su ba mai sun yi aiki da zuciyarsu. to amma shugabannin kasashen nan suna zargin kungiyar da kaucewa manufofin da aka fata. kungiya ta sai da yawo ta kauce wa manufofinta saboda wasu takunkumai da kasar ta kan gama ba nijar na abinci na kudade na ba a shigo da magani wannan cikin ta ita kungiyar ta sai ta taka dokar ta me su da kansu sojojin waɗannan sun taka dokokin ƙasarsu saboda constitution ta ƙasa ta haramtar da kudeta ita kuma sai yawo da ta tashi musu hukunci ita ma ta darje dokar ta ta musu hukunci kenan dukansu suna da laifi babu wanda za a ce bai da laifi amma menene mahita a a zamna menene matsala su waɗanda da suka ce sun yata sai dawa suka yi mashawara akwai alamun eh, eh, nishar ana misali nishar ana zargin sai da kamar eh, tana jan kafa ba ta da niyyar a zauna a yi sulhu ganin yadda a baya bayan nan wata tawagar da ya kamata ta zo a tattauna da hukumomin mulkin soja na rikon kwarya ta sanar cewa ba za ta samu zuwa ba saboda da farko sun ce babu ba samu izini na jirgin sai nan ba na biyu sannan suka dawo suka ci a jirgi ya lalace kamar yadda muka ji prime minister lamin zane na faɗa. to mun shi a jirgi ya lalace ko kaka aka yi ne mu yi mu adalci saboda radda sai da yawon ta ce za ta zo nishar ai yara suka tafi yan wanga shinkafa sanni ko lamusanni su suka tafi suka tattare hanyoyi sai da yawa ai suna da labari an zo za ka zo kai garin mutum ka zo a walakanta ka ba da mun ba su son aishin ba su da niyyar shiri ko guda da sai da yawo damuwan suna da manuhohinsu daban kuma manuhohin su ne a hitar daga cikin sai da yawo shi wannan hitar da cikin sai da mutane su yi hankali su da kansu hukumomin su yi hankali saboda kasar nan ta mu da su ne mu duka kuma da suka zo mulki suka kwashi mulki da karhi cewa suka yi za su yi aiki da abin da talaka ke so to nan ba su yi aiki da abin da talaka ke so saboda wanga abu zai gurbatar da talaka saboda kaga sai da yawo yanzu a taso a ce mu mun hita da cikin sai da yawo in zan tafi nigeria sai na zo nan ya mai na yi visa in zan tafi nan kano ka san da wai jaha bakwai a tsakaninmu da nigeria ka san da wannan yan niger nawa an da kwai cote d'ivoire yanzu yan niger waɗanda an da kwai cote d'ivoire sai sun dawo nan niger sun yi passport sun yi visa su koma can president tayar Jumba. wani irin alfano ne waɗannan ƙasashe da al'ummominsu za su samu bayan ficewa daga ƙungiyar nan to nan abin gane shi ne eh, sulai sai an duda an kai sai an koma baya kaɗan dan dan uwana wanga aiki duka daga gane abin da ake ne ne mabuta ita sai dai ya wuce daga gani soji da sun ga juyin milki sun tara a cikin ran da aka kawo a ya kuma Gawarci da kanshi na san shi wani nisan ka don milisa ta ya bani gidan shi sai dai yawon kinin ya koga wani lagos a an kawata inda son son kenzi shi ma general ne mai juyar milki sai kun ce na lieutenant colonel lieutenant colonel na niger lamizana mm. yana general na hotel ta ta zan burkina musa tarawore yana general na mali na mali kiriku na benin wanda ta ya kwanan ne shi ma a wanda ta ya kwanan ne ya yi mulki shi ma ya hau na murtani to an ka ba wa an ka tambaya wani wa mutane shirmi ne ake ta yi <coughs> wa an ka tambaya an ka kawo So sojoji ne sun gaji mulki ko ina suna kaso da ka kowa ya zo da ya ge shi a zuwa zama Mm, amma wasu na cewa kamar da shiri ne tsari ne wanda sun riga sun tarar su waɗannan sojoji mm. ba wai ainihin sojoji su ba abin ya ne ma general ne da togo shi ma uban wanga president da annan to ina na demokrasiya kin take wa an ka tambaya referendum ina na an ka yi shi an ka ce wane ku kasa al'umma kasar Niger da mu Burkina da waye za a shiga ECOWAS ko za ka hau ECOWAS da sunan babu to abin da ya samu shi fi damu soja su masu gaji sun ka samu kasar da uku kuma sai ga masu kake uku su zo sun su hinda za mu planning tattalin arziki na gaskiya hmm. yaushe baka san inda aka buga kudinka ba baka san inda aka zancen eh, shin eh, eh, sai dai wayan kadi ba faransanci communauté économique des états de l'Afrique de l'Ouest to ina economy shi me an kai na tattalin arziki shekara 50 ba daya ba hmm, amma har yanzu ai kasashen nan ba su fita daga yomowa ba da ke kula da harkokin kudi saurara tana zuwa dole kuma ta zo To a gaishe ku malamai to wannan shine karshen kashin farko na wannan tattaunawa da muhawara kan batun ficewar wayannan muhimman kasashe guda uku na Sahel daga kungiyar ECOWAS. Idan Allah ya kai mu rana wato za mu dawo mu ci gaba mu ji shin meye tasirin fice wannan tasu kuma wace wahala za ta janyo musu ko kuma ta janyo wa makwabtansu. sannan tun da sun yi ce ECOWAS ya magana zama cikin kungiyar nan ta kudade ta Afirka ta yamma wato umuwa sannan za mu ji shin shugaban najeriya tinubu ya dau matakin da ya dauka a matsayin shugaban najeriya ne ko kuma a matsayin shugaban ecowas ba da bayan haka wanda asara ko kuma walhalu ficewa wannan kasashe za ta janyo musu da su kansu makwabtan nasu musamman da yake wasu na cewa najeriya ma ta fi shiga wahala fiye da niger dangane da wannan abin da ke faruwa to sai mun dawo rana wata wadin yanzu ka muna son mu yi godiya ga su baƙi namu alhaji tahiru gimba da kuma intanet kara alasan da shi kan shi wakilin namu na can ya yamai suleiman muni barma da ya haɗa mana hancin wannan muhawara kuma muka kawo muku ita a madadin su ne ne aliyu mustapha sakuta a washington huta lafiya to madalla a gaida aliyu mustapha sokoto har yanzu dai kuna tare da sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma ga wannan saƙon. kasance tare da sashen Hausa na murya Amurka a kowace ranar Lahadi a shirinta na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru, wato karfe 3 agogon Ghana. Don jin yadda gugagun 'yan jarida za su yi tankaɗe da rairaya kan muhimman al'amuran da ke faruwa a Najeriya, Nijar, Kamaru da Ghana. A sabon shirinmu na dandalin 'yan jarida. Kada a sha'afa ranar lahadi a shirinmu na karfe 4 agogon najeriya nijar da kamaru karfe 3 agogon ghana sashen hausa na murya amurka duniya a tafin hannu to yanzu kuma ga hawa sharif ta dawo da takaitattun labaran duniya A ranar Litinin ne shugaba Joe Biden na Amurka ya ce Amurka na azakami wajen ganin an dakatar da yakin da ake yi tsakanin Isra'ila da Hamas a Gaza har zuwa tsawon makonni shida a matsayin azatubulin farko na ganin an dakatar da yakin baki ɗayan shi. Shugaba Biden da Sarki Abdullah na Jordan sun tattauna da juna a fadar White House a matsayin daɗaɗɗun abokan juna. Tattaunawar tasu ta shafi jerin ƙalubale iri-iri da suka haɗa da haramar da Isra'ilan ke yi na kai hari ta ƙasa a kudancin Gaza da take-taken bala'in matsalar jin kai da ke shirin afkawa falasina farar hula kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya ya ce ya damu matuka da yadda rikici ke ƙararin caɓe a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo inda a cikin wata sanarwa a jiya litinin ya yi allah wadai da faɗan da 'yan tawayen m23 suka ƙaddamar a farkon wannan watan a wani gari da ke kusa da garin goma a kwanan nan dai rikici na ci gaba da ƙazanta tsakanin ƙungiyar ta m23 wadda ɗaya ce daga cikin gwamman ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da ke gararan ba a yankin gabashin ƙasar da rikici ya dabaibaye da sojojin ƙasar ta kwango To ma sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma can an jima da hantsi idan Allah ya kai mu za ku ji maimaicin wannan shirin. A daidai wannan lokacin muna miƙa saƙon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Zakariya Yusuf na Dabo da sauran 'yan uwa da abokan arziki saboda rasuwar mahaifiyarsa Hajiya Maryam Muhammad Bello. wacce aka fi sani da yayan mai ta kwarbai zaria hajiya maryam ta rasu ne a jiya litinin tana da shekaru 76 a duniya a yau talata da karfe 11 na safe za a yi jana'izar ta a garin makarfi da ke jihar kaduna allah ya yi mata rahama amen yanzu a madadin hawa sharif da ta karanto mana labaran duniya da dadi balawe wanda ya hada shirin da ba da umarni da ma injiniya ma mr kelvin ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.